abin da mutum i Allah yana kallon sa wallahi kuma ko mu jima ko mu dade za a je a tarar da Allah Allah yana nan a madakata kuma mutum duk zillan sa bai isa ya guje wa Allah ba ko ai rayuwa ce kuma ayi mu gani haba mai gida me haka ne ka shigo kana ta bambami mai yiwuwa tun daga kan mararraban nan ka taho kana ta ban faman bambami wallahi ni bacci nake ma ka tashe ni na firgita ba dole ki ji ni ina bambami ba ba dole ki ganna a cikin wani yanayi ba na rayuwa dole ki ganna na shiga vibration network ina ya dauke? ba service a jikina ka zo kai wa mutum wahala ni ne fada can ni ne rawa danan in je in yi wa mutum wahala ina tunanin wai na yi gaskiya na zo na ɗebo kuɗin nan na zo na sojan hayan nan na zo na baka maimakon ka dubi Allah ka sallame ni hakkina hakkin dan adam wallahi mutane da sun san menene hakkin dan adam da sun kiyaye komai za ka yi Allah ya yafe ma wallahi banda banda hakkin dan adam na rantse da Allah hakkin mutum ba ni za a yi wa mutunci a yi wa rashin mutunci a cikin garin nan ni za a yi wa ni na faɗa maka har gobe ƙara tunasar da kai nake yi cewa duk abin da ya faru mutum ko ha'inci ko yaudara ya maka ƙarya ka dinga yin haƙuri kana yayyafa wa zuciyarka ruwan sanyi shine mutum zai ci ribar duniyar nan fa me a cikin ta haƙurin nan dai shine dan Allah ka dinga yin hakuri ni da na sani ma ɓoye kuɗin nan kai wani irin ɓoye kuɗi kuma gaskiyar da kai ita ce ribar ka shi da ya rashin gaskiya ya je can ya karata don Allah ka dinga yin hakuri shi ya fi kawai ba komai ni duk abin da nake yi aka ce min Allah aka ce min annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai na sauka sai na saduda sai na likira ba komai amma haka aka zo aka shirya tafiya kwanan nan na ji kusur kisir din za a shirya tafiya ta cin amana ga wanda ya kamata a ɗiba a yi tafiya da su ƙasar wajen nan haka aka zo ga shi nan nan za a zo a ɗauki a ɗauki wasu waɗanda bai kamata su tafi ba mu a gaya mana tafiya aikin kawai ina zuwa kuma tafiya zan yi in je in san samo miki mai kin san na Allah baya ƙariya to shikenan eh. Allah ba da sa'a ai ni a rayuwa ba na son in tutu wani ko in shiga hakkin wani to Allah kiyaye a ci gaba da hakuri dan Allah kanki da muke bar abin a ranki kanki da mu